والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه إن شاء الله وزام تايشن سورة خمسين واتو سورة الآب وانجا سورة شيء مكية Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ita a Makka kafin hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wannan sura babban jigonta shine tana magana a kafin da ya shafi a halitta da kuma tayar da mutane da rayuwa bayan mutuwa musamman abubuwan da suka shafi tashin alkiyama da kuma bayani na al'ummomi na annabawa da kuma abubuwan da Allah maɗaukacin sarki ya yi ba da misali a kansu na ikon shi da zai yi na tayar da mutane bayan mutuwa maza Allah sallallahu alaihi ya kasance na karanta wannan sura musamman a lokacin idi da kuma juma'a a kan mumbai kuma dalili da yasa sa ke karanta wannan sura saboda a wajen taro ne kuma ta kunshi abubuwan da suka shafi fara halitta da rayuwa da mutuwa da tsayuwa da aljanna da wuta to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta ta domin ya tunatar da mutane da jan hankalin har ma wanda daga cikin sahabbai yana cewa ni ban koyi suratul qaf ba sai a kan mumbarin maza Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yawan karanta ta da yake yi ko dai yana karanta ta yayin hudu ba ko yana karanta ta a cikin sallah da wannan ita ce sura tuka wasu malamai sun taba kan ita ce farkon al-mufassal al-qur'ani an tasa shi kashi hudu akwai al wato su ne dogayen surori da ake da su guda bakwai akwai kuma al-ma'in surori waɗanda suke wato ayoyinsu sun kai ɗari akwai kuma ɓangare na uku waɗanda su ne wato surori masu yawan katsewa na bismillah saboda rashin yawansu almasani akwai kuma almufassal almufassal wasu sun ce daga suratul hujurat ne wasu kuma sun tafi cewa daga suratul qaf wanda manzo sallallahu alaihi yana karanta su a cikin sandoli so da yawa to almuhim wannan da ita ce wannan sura mai girma suratul qaf wanda kamar yanda bayani ya gabata za a ji abubuwa da suka zo cikinta na abin da ya shafi rayuwa da mutuwa da kuma iko na Allah madaukakin sarki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا عليم عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حكيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها فمددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنقل باسقات لها طلع نديد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد wannan sura suratu ka kamar yadda sunanta yake Allah ya buɗe ta da ɗaya daga cikin baƙaƙe ko harufa wanda surori da yawa sun gabace ta kamar haka kamar irin su sayar su da kuma su hamim to ita ma tana cikin surorin da aka buɗe su da wannan wato haruka wanda yana daga cikin mu'jizozin alƙur'ani mai girma wanda harafi ne daga cikin harufa da in an haɗa su aka wato goya shi akan wani harafi kan ba da ma'ana amma Allah maɗaukacin sarki ya goya su a wani wajen laraba ba su gane ma'anar ba kuma ya bar su su kadai din haka ma ba su gane ma'anar ba don haka Allah madaukakin sarki shine mafi sani da ma'anar wato irin wannan harufa da suka zo cikin alqur'ani mai girma Allah yake cewa wal qur'anil majid wannan wawun ɗin ta rantsuwa ce ai Allah yana rantsuwa da alqur'ani wanda yake mai girma rantsuwar da Allah madaukakin sarki yake yi shine yana so ya tabbatar da cewa wato akwai rayuwa bayan mutuwa Allah madaukakin sarki yake cewa bal ajibu an ja'ahum mundirun minhum faqala al-kafiruna hadha shay'un ajib cewa al'amarin shine lallai su sun yi mamaki mamaki amma ba wai mamaki na mutum ya yi mamaki na tunanin abu ba mamaki na wato karyatawa cewa ta yaya wani mai gargadi zai zo daga cikinsu kuma mai gargadin ma shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka sai kafirai suka ce lallai wannan abun mamaki tunda su ba su taba sanin wani ya taso a cikinsu ya ce shi annabi bane da haka ya za a yi shi ya zo da wannan zance kuma ya ce shi annabi ne daga Allah maɗaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da wato bayyana abin da suke faɗa na ƙaryatawa da mamaki na ranar tashin alkiyama suka ce a idha mitna wa kunna turaban shin yanzu idan muka mutu kuma muka zamo ƙasa ma'ana jikinmu ya riga ya narke ya fi ƙasa yanzu za a tada mu kenan abin da suke tambaya kenan ya za a yi mutum ya mutu ya tashi inda su suna ganin har yanzu iyayensu da kakanninsu da suke mutuwa ba wanda ya taɓa dawowa don haka suna nesantar da wannan tashi sai suka ce zalika raju'un ba'i ai wannan komarwa ce wacce take mai nisa ma'ana an ce mai nisa abin da ba mai yiwuwa ba don haka ba zai yiwu har su mutu su zama ƙasa a tashe su ba to sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حديث Allah maɗaukacin sarki ce lallai hakika ai mun san abin da ƙasa take ci na daga namansu babu abin da yake buyan mana kuma za mu tayar da su ɗin wa inda na kitabun hafiz kuma muna wato littafi wanda yake mai kiyayewa yana nan a gare mu wanda yake wato kunshe da dukkanin abubuwan da su suke aikatawa Allah madaukakin sarki ya sani kuma Allah madaukakin sarki zai ta da kowa kuma zai mishi sakamako sai Allah ya ce ban kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fa hum fi amrin malik lallai su sun karyata gaskiya ne lokacin da ta zai ke musu don haka su sun kasance cikin al'amari wanda yake mai rikitarwa wanda yake na saɓani suna saɓani kamar yadda Allah yake cewa innakum la fi ƙaunin mukhtalif lalle kuna kan zance wanda yake na saɓani alqawlul mukhtalif abin nufi da shi suna cewa wasu su ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a tsaya dai a kalla al'amarin sa suka kasa samun matsaya a kan wasu su ce sahir cewa shi matsafi ne wasu su ce majnun mahaukaci ne wasu su ce kuma kahi cewa duba yake yi da haka wannan shine al'amrul muktali. sun yi a kai. sannan kuma su a tsakanin su karan kansu wasu suna ganin za a mutum amma tashi ne ba za a yi ba inda wani a cikinsu su yake yake cewa ai idan ya mutu ma ya tashi Allah zai ba shi dukiya da yaya to kaga kamar shi yana ganin cewa za a mutu a tashi din amma sai dai tashin da za a yi suna ganin tashi ne yadda aka mutu a duniya haka za a tashi wanda yake da wadata ya ci gaba da wadatarsa a lahira wanda yake bai da komai kuma ya tashi ba komai wanda al'amarin ba haka ba Allah maɗaukacin sarki yake cewa sahun fi amrin marij suna cikin wani al'amari ne wanda yake wato mai rikitarwa wanda su suka rikita kansu da wannan al'amari sai Allah ya fara ba su misalin cewa lallai ai in an san mutu din za su tashi kuma Allah ya ba su misali da abin da suke gani na kusa da su Allah ya ce a falam buru ila sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj yanzu ba sa ganin sama da take wato saman su ne in sun daga kai suna kallanta ai da babu ita yaya muka wato gine ta ji Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah ya ce wa sama'a banainaha bi ayn ko saboda haka Allah ya gini sama cikin ikonsa da ƙarfinsa ya ce wa zayyannaha kuma muka ƙawata ta da taurari Allah ya ƙawata sama da taurari ya ce wa zayyannaha lin nazirin mun ƙawata sama da taurari wa ma laha kuma babu wani waje da za ka kalli sama ko mi tafiyar ka kace ga wani waje da ya tsage a sama ba inda ya kira a cikinta ko ba kamar yadda za ka yi ginin gida ka ga can ya tsage na yana bukatar sai an ɗaure shi da wani karfe ba to girman sama da ya fi halittar mutum ba inda za ka kalla ka ce ga wani huji inda yake illa ne ga wannan gini da Allah ya yi shine wa malaha da furuj al furuj shine aftuqub shine ramuka gane ko don haka babu wani abu da za ka kalla a sama ka ce wai wannan waje ko ya karkace ko wannan yana bukatan a gyara shi ko wannan yana bukatan a tokare shi to sai Allah ya fara ba su misali da abin da suke gani wani arda haka nan ƙasa madadinaha Allah ya ce mun shimfiɗa ta Allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗa sama ya ce a ƙasa wa alƙaina fi hara wasiya kuma muka jefa duwatsu a kanta hikimar da Allah madaukakin sarki ya jefa duwatsu akan ƙasa saboda katta katta katta dinga reto tana yawo don haka duwatsun nan sun zama mata kaman wani abu ne da ya rike ta kamar yadda Allah ya ce ah, wal jibala autada wal jibala autada yanzu in zaka in zaka yi gini ai sai kai foundation ai kuma kai foundation din sai ka tona in ka tona din sai ka kawo siminti ka sa karfe ka daure da shi ko kafin gini ya hau to su duwatsu shine amfanin su akan kasa amfanin su akan kasa kenan su rike ta da haka suna rike ta ne ta yanda ba za ta dinga motsi ba ba za ta dinga yawo ba to shi Allah ya ce wal arda madnaha wa alqaina fiha rawasi rawasiya aljibal duwatsu ake nufi wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij kuma Allah ya ce sai muka tsirar akan ƙasa din nan duk wani wato nau'i na kayan marmari wanda yake mai ɗaukan ido kuma kowanne muka fitar da shi wato zauci kowanne da ɗan uwansa shine ne in gane ko don haka za ka iya samun kayan marmari kowanne akwai wannan akwai wannan jinsi guda biyu haka Allah maɗaukacin sarki ya fitar da su sai Allah yake wannan ba komai bane tabsiratan abin lura ne wa zikira kuma abin tunatarwa ne da jan hankali da kulli abdin ne ga dukkan bawa wanda yake mai komewa zuwa ga Allah wanda zai kalli wannan halitta ta Allah yi mamaki a cikinta kamar yadda Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin liulil albab a wata ayar da ayatin li qaumin ya'qilun wato ayoyi ne na Allah ga mutane masu lura ga hankali a wasu ayoyin kuma Allah ya ƙara abubuwan ma fiye da haka wa ikhtilafil layli wan nahari wa ma anzala Allahu sama'i min ma'in fa ahya bihi al min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات wannan duka ayoyi ne na Allah yanzu jiya ana ta fama da tsananin zafi ya aka yi yau iska ta zo aka samu sanyi akwai wanda zai ce ga dalilin da ya sa akwai wanda zai ce ga yanayin yanda zafin ya kawo wannan iska ta zo ba wanda ya sai kawo ta sai Allah Allah ne kadai mai ikon ya kawo Ta haka irin wannan abubuwa ne na lura ga wanda yake mai hankali mai imani sai Allah ya biyo da bayani ya ce wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan kuma muka saukar daga sama ruwa wanda yake mai tarin albarka domin cikin albarkarsa shine Allah ya ce fa ambatna bihi jannatin wa habbal sai muka fitar da gonaki da wannan ruwa da lambuna sune aljannat ba ana nufin aljanna da za a shige ta bayan mutuwa ba wannan jannat ana nufin wato gonaki da lambuna domin ruwa ne ake shayar da waɗannan gonaki sai ka ga sun fito sun yi kori abin da aka shuka cikinsu kuma ya fito ya yi amfani wa habbal hafi wannan duk da yake na cikin jannat din Allah ya cire shi gefe don ya bayyana muhimmancin sa shine da tsaba wacce ake girbe ta gane ko Allah ya ce wal habbu dhul asfi wal raihan shine habbal hafi habbal hafi abin da ake shuka shi ya tsiro ya yi tsaba da za a iya ajiye shi har wani lokaci bai lalace ba kamar hatsi da ake da su wannan shine alhab akwai kuma abin da yake a samar abin da yake fita a saman bishiya na kayan marmari wanda wannan mafi rinjayen shi ba a ajiye shi ya ɗau lokaci a ajiye amma wannan tsaba da ake shukawa sai ka ajiye shinkafa shekara goma ba ta lalace ba shine habbal hatsi. tsaba wacce ake girbe ka wannan duka da ruwan saman nan ne Allah yake fitar da su shi yasa Allah ya ce ma an mubarakan ruwa mai albarka wannan ba su kafi haka nan Allah madaukakin sarki da wannan ruwa din har ila yau yake fitar da dabinai wanda ba su kafin masu tsayi ka ga eh, irin dabino a shuka shi karami ne amma an bishiyar ta tashi sai ta tsare ganinka kuma duk da wannan ruwan ne take tsirowa shine ba su ai masu tsayi laha qal'un nabi wacce take da wato asalin fure wanda yake mai fitar da yaya wanda yake a ƙuƙunshi. a gadabinan na haka zai fitar yayi turi haka ya taru kuma ya zama abin da za a amfani da shi sai Allah maɗaukakin sarki duk yana wannan misali ne cewa wato abubuwan nan duk da ya ba da misalin su eh, tsaba da ake shuka ta ko dabino ko wani abu ai ƙasa ake sata kuma an aka sa ta ƙasar nan sai Allah ya saukar da ruwa sai ruwan nan cikin ikon Allah ya haifar da wannan abin sai su tsoro ko to haka nan kuma mutane idan kuka rayu kuka mutu ina ake sa ku ƙasa ake safu idan aka saka ku ranar tashin alkiyama bayan kowa ya mutu Allah zai saukar da wani ruwa da wannan ruwan ne sai kowa ya tsiro kamar yadda shuka take tsiro kenan idan ya kasance iri abu ne wanda yake matacce ake sa shi a ƙasa kuma sannan ya fito ya ba da sakamako to wannan ai misali ne na cewa ashe idan mutum ya mutu aka sa shi a ƙasa shi ma zai fito abin da Allah yake nufi kenan shine wannan jan hankali da haka ba sai an je da nisa ba ana ba su misali ne na abin da ke kusa da su Allah ya ce duk wannan abubuwan ya fitar da su ne rizqan lil ibad dan ya azurta bayi domin su ci su sha su gode ma Allah madaukakin sarki kuma su biya bukatun su sai Allah ya ce wa ahyayna bihi baldatan maitan har yanzu dai shi ruwan saman nan cikin albarkarsa Allah ya ce muke raya wato gari wanda yake matacce da wannan ruwa wasu kuma an sun koma tafsiri na ishari su ce abin da ake nufi wa nazzalna minas samai ma'an mubarakan suke cewa alqur'ani ake nufi shine Allah ya saukar da shi daga sama don haka yana raya zukata waɗanda suke matattu amma dai shi wannan tafsirin ba a cika komewa zuwa gare shi ba don ba abin da ayat take nufi wake ko saboda haka abin nufi hakika ake nufi ruwan sama Allah ya saukar ya tsirar da wannan abubuwa amma shi ma alkur'ani kamar yadda ruwa yake raya ƙasa haka alkur'ani yake raya zuciya kuma shi ma daga sama ne Allah ya saukar da shi yake sauka kuma ya shiga zuciya wacce ta karbe shi sai kaga ta rayu shi zuciyar da bata karɓe shi ba kuma sai ka ga ta bushe ta lalace to Allah ya ce kazalikal khuruj sai yanzu misalin ya ƙare. to haka nan fa za a fitar da ku duk yadda wannan Allah ya bada misali cewa abu kaza ya yi kaza ya shiga ƙasa an tsirar da shi to haka nan za ku shiga ƙasa kuma ku fito ai Allah ya ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allah ya ce daga ƙasa muka halice ku kuma cikin ta za ku koma sannan daga ciki za mu sake fito da ku daga ciki za mu sake fito da su Allah madaukakin sarki bayan ya gama wannan bayani wanda yake nuna cikar ikonsa sai Allah madaukakin sarki ya ba da kissa ta annabawa da suka shuɗe da al'ummominsu wannan kuma ana ba da wannan labari ne domin ya zama gargaɗi ga su ma mutanen maka wata rana su ma za a ba da labarinsu yanzu ba shi ne ake ba da labarinsu ba wata rana su ma za a ba da labarinsu mu ma ta rana haka za mu kare a zuwa na ba da labarin ko haka kowa haka zai zo ya har lokacin da rayuwa za ta kare gaba daya kuma ana yin haka ne don a tunatar da su cewa yanda kuke karyata mutuwa haka nan waɗanda suke bayan ku suka karyata kuma sun mutu kuma Allah zai haɗa ku da su gaba ɗaya ta da ku lokaci ɗaya kuma yana nufin cewa karyata wannan da suka yi bai haifar musu da sakamako mai kyau ba haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ba shi labarin irin waɗannan labari na annabawa domin a ƙarfafa shi Allah yake cewa kadhalika linusabbita bihi fuada wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fuada cewa duka labarin annabawan nan da muke baka muna karanta ma ne don mu tabbatar da kai da imaninka domin kada ka ɗauka cewa an ƙaryata ka kaga cewa kaman kai ɗaya ne aka karyata wasu annaba ma sun zo da irin wannan sako an karyata su to sai Allah yake ce qablahum qaumu wa ashabu rasi wa samud Allah yake cewa haƙiƙa mutanen annabi nuhu wanda sun gabaci wato ƙuraisha wannan sun ƙaryata annabi nuhu alaihi salam haka nan ashabul rasi arras abin da ake nufi rijiya wasu mutane ne da suka aka aiko musu da annabin su sai suka kashe annabin nasu suka binne shi a wata rijiya suka mayar da rijiya suka tura ƙasa a kan shi su ne ashabul ras Allah bai gaya mana ya suna annabin nasu ba don annaba Allah da yawa wasu sun ce labarin su ne aka bayar a cikin suratu yasin Allah ya ce wa bilib lahum masalan ashabal qaryati idja'ahal mursalun suka karkashe su suka tura su a rami suka binne su gaba daya to su ne ashabul ras wa samud da kuma samudawa waɗanda su ne aka aiko musu da annabi salihu alaihi salam mutanen wato annabi salihu dukkan su sun karyata wa adun da kuma adawa su ne mutanen annabi hudu alaihi salam wa fir'aunu haka nan fir'auna ya karyata annabi musa wa ikhwanu lut da kuma waɗannan ‘yan uwa amma ba na dangantaka ba ‘yan uwa waɗanda suka yi zamantakewa da annabi lutu alaihi salam na annabi lutu hijira yayi ya je wannan gari ya zauna da haka su ba ‘yan uwan shi bane na dangantaka to Allah yake cewa duk waɗannan da ake karanta ma sun ƙaryata annabawan sai ce wa ashabul aika ashabul aika su wato mutanen itaciyar nan mutanen annabi shu'ai sune ne ashabul aika mutanen madiyan an kira su ashabul aika saboda an ce wannan itaciyar bishiya ce babba sai ya zama a nan ne suke wato da dukufa suke bautan wani allah a ƙarƙashinta da shi za ka kira ta al'aika wannan bishiya mai inuwa babba a cikin yankin su ita suke girmamawa suke ganin ita ce abin da ya cancanci su bauta mu ta ana nufin mutanen annabi shu'aibu wa qaumu tubba da kuma mutanen wani da ake kiran shi tubba tubba alhimyari wani mutum ne daga cikin mutanen yaman mutum ne daga cikin mutanen yaman babban sarki ne wanda yake da jama'a sosai da mulki mai faɗi. Shi ne farkon wanda ya fara nufan ɗakin ka'aba dan ya rusa kafin abrahata kafin abrahata ya fuskanci ka'aba ya rusa ta shi tubba shi ne wanda ya fara yunkurin rusa ɗakin allah kafin ya yi imani kenan yana kan addinin yahudanci bayan addinin yahudanci ya ƙare ya lissi wani bangare na addinin sai yahuda suka ingiza shi akan cewa ya kashe nasara to ya zo ya fara yakansu daga baya kuma Allah ya karkatar da zuciyar shi bayan ya yi nadama akan abin da ya aikata sai kuma aka sake zuga shi cewa ai akwai wani ɗaki da laraba suke girmama shi don haka ya ci karo da karantarwan addininsa ya yi niyyar da zai rusa wannan ɗaki na ka'aba sai wasu suka gargaɗe shi suka ce wannan ɗaki fatsararre ne duk wanda ya nufe shi da wani abu baya baya cimma abin da yake so yana halaka to daga nan sai Allah madaukakin sarki ya shirye zuciyarsa sai ya koma ya imani ya zama wato annabi ne na al'ummarsa a wannan lokaci shi yasa wani hadisi ya zo na na Aisha tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la tasubbu tubba kada ku zaji wannan mutumin tubba sunan mutum ne domin shi ne farkon wanda ya fara sanya ma ka'aba mayafi ya lullube ta wannan mayafi da ake zuwa duk shekara a ce ka'aba za a mata harami ko a je a yi rubutu a lullube ta da ne farkon wanda ya lullube ta domin da ya zo ya fata rufe ɗakin ka'aban sai ya gan shi kuma gini ne haka kawai ba wani abu sai ce to ai ɗakin Allah bai kamata ya zauna haka ba inda har mu za mu sa tufafi mu ta kanmu tufafi mai kyau to ai ɗakin Allah ya fi cancanta a tufatar to shine farkon wanda awwalu man kasa al-ka'aba shine tubba to dan haka shi ma mutanen shi suka karyata shi to waɗannan mutane duka Allah ya ce kullum dukkaninsu da aka ambata din nan kazzabar rusula sun karyata manzanni fa haqqa wa'id Allah madaukakin sarki ya ce dan haka gargadi na da azaba ta ta wakana akan waɗannan mutane duk wanda suka karyata manzannin nan abin da na musu gargadi na tsoratarwa zai same su sai da ya same su abin da ake nufi a nan to kuma mutanen makka idan kuka karyata manzo sallallahu alaihi wa sallama abin da ya samu mutanen can shine zai same su. sai Allah ya koma kan magana dai ta farko ta karyatawa da suka yi na rayuwa bayan mutuwa sai Allah ya ce a fa'ayina bin halƙin awwal ah, cewa shin mun gaza halittar farko ne ma'ana ba mu iya iko akan halittar da mutane da samar da su daga farko ba ai wanda ya samar da mutane alhalin ba sa Allah ya yi halitta babu mutane Allah ya halicci annaba Adam to ashe in annaba Adam ya mutu Allah shi ya fi sauƙi a gare shi ya dawo da shi bayan ya halicce shi samar da shi bayan nan ai shi yafi wahala akan samar da shi ko dawo da shi bayan ya ƙare wannan ya fi sauƙi shi yafi sauƙi wannan huwa ahwanu a Allah inda Allah azza wa jalla inda a ce kaman babu komai ne aka ce to shikenan za a tashi mutane zai a ce to abu ne mai wahala amma tunda aka samar da shi babu shi sai a ce in ya koma ya ƙare dawo da shi zai zama shi ne mai wahala Allah ya ce a fa'ayina bil khalqil awwal shin mun gaza ne daga halittar farko da muka yi ta annabi Adam Allah yana nufin ba mu gaza ba domin Allah ba abin da yake gazar da gajiyar da shi inna Allah la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama ba abin da yake gazawa Allah madaukakin sarki ko a ƙasa ko a sama Allah ya ce bal hum fi labsin min khalqin jadid su dai kawai suna cikin kokwanto ne annafsu shine kokwanto cikin wato cewa Allah ya sake samar da wata sabuwar halitta wannan shine abin da yake ba su mamaki wannan shine abin da yake wato suke karyatawa to Allah madaukakin sarki ayoyi da yawa ya bada misali Allah ya ce wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi me ahwanu alayhi al-i'ada wannan shi fi sauƙi a wajen Allah haka na Allah yana cewa Kuni yuhyi annabi an sha'aha awwala marrati ai wanda ya samar da ita daga farko din nan shine yake da ikon da zai sake dawo da ita bayan karewar ta wa huwa bi kulli khalqin alim kuma shi masani ne akan komai shi yasa wannan abu da suke faɗa cewa ba za a tashi ba bayan mutuwa zai gagari Allah yana ɗaya daga cikin abin da Allah maɗaukacin sarki yake cewa 'yan adam suna faɗa wanda Allah bai so wannan kamar suka ne ga Allah kuma ɓatanci ne ga Allah Shi ne Allah maɗaukacin sarki yake faɗa cikin hadisul ƙunifi cewa yu'zini ibnu adam yaqulu lan ni kama bada'ani cewa dan adam dan adam yana cutar da ni ba wai cutarwa da za ta cutar da Allah ba domin Allah ba mai iya cutar da shi yana faɗan zance wanda yake na ƙarya ga Allah maɗaukacin sarki yana danganta masa ƙarya yana cewa ai wato ba zai dawo da ni ba kamar yadda ya farar da ni Allah ya ce wa laisa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adati cewa ai samar da halitta na farko wannan bai gagare ni ba sai na jiyo ne zai gagare ni da haka wannan ba zai gagare Allah maɗaukacin sarki ba to wannan Allah madaukakin sarki kamar ya mayar musu da martani ne na abubuwan da suke faɗa kuma Allah ya kure su in dai suna cewa rayuwa bayan mutuwa ƙarya ne to su ƙaryata abin da suke sakawa na iri matacce su sashi a ƙasa kuma ya fito wannan su ce shi ma ƙarya ne to in dai ba su ƙaryata wannan ba to haka mutane ma za su koma kaman a shuka su haka nan kuma su fito bayan mutuwarsu to Allah maɗaukakin sarki sai yayi bayanin saninsa da halittinsa don ya ce ah, shi masani ne akan dukkanin bayinsa da halittinsa to Allah sarki yake nuna mana cewa lallai hatta abin da yake kai kawo a cikin zuciyanmu na zancen zuci da mutum zai Allah ya sani ba abin da yake buyan ma Allah madaukakin sarki haka nan kuma duk abin da bawa yake aikatawa karami ne ko babba na fili ne ko na ɓoye ne to Allah madaukakin sarki zai rubuta shi kuma zai tattara ya ma bayi sakamako a kai ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك بضاءك فبصرك اليوم حديد وقال قليله هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد Allah maɗaukakin sarki ce wa laqad khalaqna al-insana ai wallahi haƙiƙa mun halicci mutum wato Allah shine ya halitta ta mutum ya halicci annabi Adamu alaihi salam wanda shine farkon halitta Allah ya ce wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu kuma Allah yake cewa lallai mun san abin da yake yawo a cikin zuciyarsa na kai kawo in an ce alwaswasa abin da zai dinga ma mutum yawo a zuciya shine ake cewa kokonto ko ko waswasi mutum ya yi wani abu sai zuciyar shi ta dinga cewa ai bai yi kaza ba ko kuma a'a abin da bai yi ba zuciyar shi ta dinga cewa ya yi kaza to wannan zance da zuciya take yi wannan abin da zuciya take gaya ma bawa Allah ya san shi ba abin da yake buya mu Allah shine yace wa alamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu mun san abin da zuciyar shi take kai kawo a kai wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah yace kuma lalle hakika mu ne muka fi kusa da shi fiye da wannan jijiya wacce take wato wuyansa wannan ita ce hablul walid akwai wata jijiya a nan wadda da an katse ta mutum yana iya mutuwa an gane ko to wannan jijiyar ma'ana yadda take kusa da rayuwar ɗan adam wanda ta fi komai kusanci da ɗan adam za a iya sare ma hannu baka tafi ba ko a sare ma kai baka mutu ba a ce amma ita wannan jijiya ana taɓa ta to sai kaga ba a ɗaukar lokaci mai tsayi sai kaga mutum ya mutu kenan ta fi kusa da rayuwar mutum fiye da komai a iya cewa ita ce take kusa da ran mutum fiye da komai to Allah ya ce mun fita wannan jijiyar kusanci da kai fiye da yadda take kusanci da kai mana Allah maɗaukakin sarki abin da yake nufi a nan babu wani abu da za ka aikata face Allah ya sani haka kar ma ka ce an ce ar-rahmanu alal arshi tawa Allah yana al'anci yana sama al'anci yayi istiwa'i bai san abin da kake aikatawa ba kuma wannan Allah ya amfani da wannan lafazi ne tunda ya saukar da alqur'ani akan harshe na larabci a cikin salo na maganar su shine idan za a yi magana ta nuna iko ta nuna girma to akan yi amfani da lafazi na jam'i ne da haka Allah sai bai ce ni nayi ba domin duk shi kaɗai ne amma ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqa al-mutalaqqiyan 'an al-yamini wa 'an shimali qa'id Allah madaukakin san yake cewa yayin da al-mutalaqqiyan sune mala'iku waɗanda suke karban aikin bayi wanda 'an al-yamini wa 'an shimali qa'id suke zaune hagu da daman bawa babu wani bawa face sai yana da mala'iku guda biyu da suke kulawa da ayyukansa suna rubutawa kuma wannan ba komai bane don su zama shaida ne ga bawa ranar tashin alkiyama shi ma hakan ya zama shaida a kansa domin kar wasu su ce to ai an ce Allah ya san komai da komai me yasa sai an sa mala'iku sun rubuta saboda shi dan adam din zai iya tashi sai shi bai aikata kaza ba amma idan aka rubuta aka bashi littafin shi ya tabbatar ya san cewa duka ayyukan shi a kirge suke don haka kowane dan adam yana da mala'iku a gefen hagunsa da dama guda biyu da suke rubuta ayyukansa na dama yana rubuta kyawawan ayyuka na gefen hagu kuma yana rubuta abin da yake wato ba kyakkyawa ba sai dai allah maɗaukakin sarki cikin rahamarsa da jin kansa da bayinsa idan da mutum zai yi kyakkyawan aiki na ne ya rubuta kyakkyawan aikin zai yi gaggawa ya rubuta in kuma zai yi mummuna za su ce ku yi jinkiri ku gani ko zai tuba a wajen Allah a yafe masu har wannan yake nuna cewa Allah ba wai so yake ai sa su halaka ba haka da za ka yi mummuna din zai a ce a ɗan ɗaga kafa a gani zuwa kafin a naɗe littafin yau ko kuma zuwa ranar alhamis duk ranar alhamis suke compilation sai su haɗa gaba ɗaya abin da aka yi sai a kai shi wajen Allah maɗaukakin sarki a sake shigar da shi a rubuta to za a ce ku bar shi ku gani zuwa alhamis din nan zuwa gobe in yau juma'a ne ya aikata abin a jira shi a gani zai gyara zuwa gobe zai gyara zuwa jibi har sai ya kai alhamis din nan bai gyara ba har aka tara aikin to shine zai a wuce da shi to kaga so ake so ake so mutum ya yawaita istighfari yawaita ne tuba ga Allah madaukakin sarki domin wani abun baka san ka aikata shi an ce ma tuwasitu bihi nafsuka abin da ma zuciyarka take wasuwasi take kokwanto a kai take faɗa Allah yana sane da shi to kaga zuciya ai ba abin da ba ta gaya ma inda kowa zai ma kan shi lissafi zuciyarka yanzu zai ta gaya ma wani mummunan abu da ce ka aikata to har wannan abin ma wasu malamai suka ce Allah zai kama ku da shi abin da kai niyya ka ce zuciyarka ta ce to ai na yi kaza rana kaza zan aikata kaza to Allah ya ce ma yantidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid babu wata kalma da zai furta wannan ba ana nufin sai yayi zance mai yawa ba kalma guda ɗaya da zai furta face sai akwai mala'ika ko mala'iku waɗanda suke raqib masu wato kulawa ne atid suna nan a shirye wajen rubuta abin da zai aikata don haka ah, wasu wannan tuffa ce ta wannan mala'iku ɗin dukansu su biyu wasu suna kuskure sai a ce raqibu ne da ati da sunan mala'iku ko to ba haka bane wannan siffa ce ta su gaba ɗaya. su sunan su al Allah ya ce wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin sunan su al-hafizani sunan su kenan amma ba wai raqibu da atidu ne sunan su ba raqib din daga muraqaba ne kula a ce an sa ma surveillance ana kallon ka shine muraqaba atid kuma suna nan a shirye suke duk abin da kai su rubuta saboda aka siffa ne na waɗannan mala'ikun ba wai sunayen su bane dan gara a ji ana wata tambaya a gidan unity a ce ne sunan mala'ikun da suke suke suke gefen hagu da dama sai wani ya waya ya ce raqibu da atid ya ce Allahu akbar kullu ne kuma Bai afsa ba ba sunan su bane ya eh, akwai mala'ikun da sunayen su suka zo kamar Ridwan wanda Kazino aljanna wanda ya zo cikin hadisi na isra'i akwai malik wa kalu ya maliku li yaqdi alaina rabbuk ko akwai malakul maut shi ma ba azra'ilu ba wani azra'ilu bai tabbata sunan shi bane sunan shi malakul maut duk inda Allah ya ambace shi a Qur'ani kiran shi da malakul maut kul yatawaffakum bai ce azra'ilu bai ce malakul maut haka Allah ya ce ko da haka azra'ilu ba sunan shi bane sai kaga har mutane suna sa wani suna azra'ilu akwai masu sa suna haka to akwai mala'iku waɗanda sunayensu sun tabbata kamar munkar da nakir wanda suke zuwa cikin kabari a ga waɗannan sunayensu ya tabbata kamar jibril mika'il israfil a waɗannan duk sunayensu ya tabbata kamar hamalatul arsh masu ɗauke da al'arshi ba gaya mana sunayensu ba sunan su kenan hamalatul arsh masu ɗauke da al'arshi kamar misali a saihun ko a sayyahun mala'iku da suke yawo a irin wannan rana ta yau ranar juma'a suna yawo suna duba bayin da suke yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai su isar masa da salati su ce su wane da wane suna ma salati wannan sa'ihun ne yawo suke yi akwai kuma mala'ikun da suke yawo suna duba inda ake ambatan Allah sai su je su ce ga bukata ku ku zo mu zama duk akwai waɗannan mala'iku da haka wannan raƙibu da atid ba sunan mala'iku bane siffa ce ta su haka in da wannan ilimin ya shiga ciki sai a gyara ko sai a yi dilitin din shi sai a gyara a yi sabon abin da a shigar da sabon information ko sai a gyara don haka ba wani lafazi da za ka furta face sai suna nan suna kula da shi kuma suna saka shi a cikin littafin shine wata rana wasu daga cikin magabata suka shiga suka samu wani yana jinya yana irin nishi din nan na rashin lafiya sai a a cikinsu yake cewa to kai ka kasancewa fa hatta nishin nan da kake yi ana rubuta maka sai ya daina nishin ya ji tsoro domin kamar nishin kana nuna koke ne ai ga Allah ce to hatta nishin da kake na wannan jinya da kake yi ana rubuta maka shi dan tsawo mai zance ne to kaga wannan abin da yake nuna mana mu kiyaye duk abin da zai fito daga bakin dan duk abin da ya fito daga bakinka za a rubuta shi in alkhairi ne za a rubuta ma shi in shari ne za a rubuta shi yasa harshe yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke taurin halakar da mutane manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yake gaya ma Mu'ad ibn Jabal yake cewa kuffa alayka hadha ce ka kama wannan sai nuna masa harshe yace ya za da sallallahu alaihi wasallam abin da muke magana da shi ya zamu rike shi yake cewa a ah, me yake kai mutane mafi yawancin mutane zuwa wuta idan ba abin da harshen su yake jawo musu ba ai harshen yanzu ya isa ya faɗi kalma da za ta tada yaki ko harshe ya isa ya faɗi kalmar da za ta fitar da mutum a musulunci harshe ya isa ya faɗi kalmar da sai ta raba tsakanin ɗa da uba da harshe ake faɗan ko sannan harshe ya isa ya faɗi abin da zai nesanta tsakanin mata da mijinta duk da harshe ake faɗa shi ya sa wani daga cikin magabata yana cewa ba abin da ya fi cancanta kiyaye shi a cikin gaban ɗan adam fiye da harshensa fiye da harshe shine ya fi komai cancanta a kiyaye shi shi ya sa aka yi shi guda daya kaga kunne biyu ai mai kunne daya yana jin magana ko mai ido ɗaya ma yana gani hanci ma tana da rami ɗaya zaka shaƙi iska amma harshe ba a yi guda biyu ba wanda gashin magabata yake cewa an yi shi guda ɗaya ne saboda magana shi ta takaita kar ta yi yawa in an yi shi biyu ai magana za ta yi yawa ba ga yadda macije ke fitar da harshen da sauri da sauri wato in harshen biyu ne haka zai canza magana haka shi yasa aka yi shi guda ɗaya kuma bayan an yi shi guda ɗaya aka sa mishi wasu abubuwa aka kukkulle shi aka sa leɓe aka sa haƙwara duk an toshe shi a can ciki yadda ba za ka gani shi ba ba don komai ba sai dan ya zama an tsare shi daga magana domin harshe da kake ganin sa hatsari ne munafikai ne ya kai su ga kafirta harshen su ya kolo da bi alsinatihim ma ne tafi kulubi za su faɗa da harshen su abinda bai cikin zuciyarsu kalma ɗaya ce za ka faɗa da harshenka ka sami yarda Allah ka ce ashhadu an la ilaha illallah anna muhammadu rasulullah ka shiga musulunci da harshe in ba harshe ya za ka faɗe ta babu sai ka faɗi kalma guda ɗaya da baka ɗauke ta wani abu ba sai ta kai ka zuwa ga fushin Allah yanzu wanda suka ba na Aisha kage ai ba ɗauki abin wani abu ba wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim Allah yake cewa ittalaqawnahu bi antinatikum yayin da kuke watsa wannan kalmar da harsunan wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun kuma bakin ku ya furta abin da ba ku da sani akai shi yasa dole ne duk abin da za a kawo ma na magana to ka auna ka ganta ya matsayin wannan magana in na faɗe ta me zai biyo bayan ta in na kifa faɗanta ne zai biyo baya haka dole ne mutum ya dinga kiyaye abin da yake furtawa sai Allah ya ce wa ja'at takratul maut bil haqq lalle radadi na mutuwa ya zo da gaskiya lalle mutuwa tana da radadi sosai radadin mutuwa radadi ne da yake na gaskiya ne wanda yake tabbatar da cewa mutuwan nan ba ta da daɗin ɗanɗano. kuma dole kuwa sai ya ɗanɗana ta kullu nafsin za'iqatul maut ya zama aka ce za'iqa na ɗanɗanawa ba ta da daɗi kuma ba wanda ya isa ya faɗi rashin daɗinta dan duk wanda ya ɗanɗana ya tafi ne ba zai dawo ba ballantana zai ba da labarin haka tana da daci kenan in kana so ka rabu da duniya lafiya ka kiyaye harshenka ka kiyaye gabban ka kiyaye jinka ka kiyaye ganinka ka kiyaye ayyukanka to sai kaga ta koma ga Allah madaukakin sarki bi kalbin salim Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin su Allah yake zalika ma kunta min mutahid wannan kama ana gargadi ne ga kafirai wanda suke cewa ba mutuwa cewa lokacin da dandanan mutuwa na gaskiya zai zo da rakadin mutuwa za su ɗanɗana to a lokacin mala'iku za su ce masa wannan ne abin da kake kauce ma kake tsoron cewa babu shi kake guduwarsa to ga abin ya zo don haka mutuwa za ta su kuma za ta riske kowa za ta riske kowa kuma akan lokacinsa duk wanda lokacin shi kuma ya zo ba abin da za a kara masa a kai wanda kuma lokacin shi bai zo ba ba za a jawo shi kusa ba shi yasa wani sai kaga an shiga an yi hatsari a mota ta kone a ce wane ya fita a ciki lokacin shi ne bai yi ba lokacin shi bai yi ba wani kuma da lokacin shi ya yi din ba yi da shirin tafiyar sai wata bukata ta taso ya shiga wannan motar wani ƙila kuma a gefen hanya yake Ba ya ma cikin motar sai wata bukata ta kawo shi ya zo ƙetare hanya sai ta lokacin shi ya yi don haka mutuwa gaskiya ce kuma za ta zo kuma ba abin da za ka yi ka kauce ma mutuwa mazala sallallahu alaihi wasallam yana cewa li kulli da'in dawa illa samu wal ham duk wata cuta a duniya tana da magani sai dai dan adam bai sani ba amma duk cuta da ka sani Allah ya sa mata magani yace sai cututtuka guda biyu tsufa da mutuwa ba su da magani ce ka sha maganin da ba za ka tsufa ba ba a yi shi ba a je a yi ta cewa a'a ya sai keke yana tukawa a'a ya rage cin maiko ya rage cin waye to dukkan tsufa ya zo ya zo ba abin da zai hana shi zuwa kuma da ya fara bayyana ya zo shi shikenan ya riga ya shigo ba inda za ka yi kaza ne shi a ka ba za ka je a ce ga wani magani da zai dawo ma da kai yadda kake dama ya sa wani mai hikima mai waka yake cewa da ya salli furfura a kansa ya ga cewa tafiya ta zo yake cewa alalaita shababu alalaita shababu ya udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashib cewa ina ma samartaka ta za ta dawo in ba shi labarin abin da furfura ta aikata da ni duk wanda ya gajiya zai ce yau yau an shaniya ko duk wanda ya tuna da samartakarsa a da ya kalli jikin shi a yau ya san ba ya ba shi ya sa mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka ribaci abubuwan biyar babun guda biyar su daga ciki yana cewa shababa ka qabla haramika ka ribaci rayuwarka ta samartaka tun kafin su fara a lokacin kana saurayinka ka dage ka saba ma kanka da ayyuka na ibada su bi jikinka yadda ko ka tsufa ba za ka dinga ganin wahalar su ba da haka mutum ya ribanci samartakarsa tun kafin tsufa ya zo ya hana shi yanzu sai ka ga an zo an shiga sallar asham din nan wasu samarin aka shiga ko motsi ba sa yi wani kuma dattijan zai ga ya zauna wani sai an samo kujera an sa kuma shi ma da hata yake kamar su to Allah ya taimake shi a lokacin da yake kamar su din yana wannan ibada in kuma baya yin ta a wancan lokacin kaga lokacin da ya rage nashi kaɗan ne bai ribaci wancan lokacin ba kuma ita samartaka tana da yaudara ne da rudan mutum sai dinga ganin kaman ba zai tsufa ba ai tsufan nan kaman ba da ba iyawa bane yasa wanda suka tsufa suka tsufa bai san shi ma lokacin shi bane a lokacin ka yana zuwa ba za ka san sanda da tsufan yake shiga ba sai ya shiga kuma da ya shiga shi kenan kawai sai a ji kafafuwa sun fara daurewa ya fara ce ma kafa tana mishi ciwo ka rasa menene ciwon kafa in a garin nan ne ce to sanyi ne to a Kano kuma ka kome duguri ai ba sanyi tsufa ne kawai ko ya fara ma bayan shi ya fara amsawa ko ya fara gaya ma haka to ka san tsufa ya fara shiga ko ya fara ce ma in ya fito da yamma sai dinga gallo daga nesa baya ganin mutane da kyau sai ya dan hada da dan wani tabarau ko wasu irin nau'i nau'i na abinci da ya saba ji sai ji daɗin su baya ji a bakinsa bai so ko magana da in kana masa yana ji to yanzu sai ka mishi magana zai ce wannan din baya ji sosai duk wankin da za a masa ba zai ji ba saboda tsufan ya riga ya shiga da fan sun fara yin rauni sun fara tafiya kuma alama ce ta cewa za a tafi kuma kowa zai kai wannan gaba wanda ya shekar wanda da ya ba kuma kila ba zai kai su ba saboda haka ba a kauce ma mutuwa duk yanda kai da dabarar ka a duniya nan mutuwa ba za ka guje mata ba ko da za ka hau sama da tsani ne ne ya kai ka can sama in mutuwa ta zo kai kayi ba abin da zai hana ta zuwa to abin da za a gaya masa kenan an tashe shi ran tashi a kiyama su ce zalika ma kunta min mutafi ga abin da kake tsene mata ya sami ka wani nufiqa so kuma za a yi busa a cikin ƙaho ranar tashin alkiyama zalika mu wa'id wannan ita ce ranar da ake ake tsoratarwa rana ta gargaɗi ana busa a ƙaho wato busa guda uku akwai busa ta farko da ake yi wato ta Gargaɗi ce wanda za a busa a kafan nan dab da tashin alkiyama wanda har aljanu za su razana su fito suna ce ma mutane wannan karan na ne a wannan lokacin amma lokacin babu wani mumini a kowa ya kare sai kafirin da an yi wannan busa a kaho duk za su ji kowa zai firgita ya razana wannan ita ake kira wato nafsatu alfada ta tsoratarwa ne cewa wani al'amari ya zo baka yanzu ana aka yi hadari aka yi tsawa irin mai karfin nan ya kake ji zaka ji a cikin zuciyarka kamar an tsaga wani abu to haka za a yi wannan busar kowa zai raza ne firgita to daga nan sun san cewa al'amari ya zo ƙarshe to sai kuma a yi nafkatu almau. ɗaya busa wanda za a kaho duk wanda yake duniya zai mutu da wanda yake sama zai mutu shi ma kanshi mai busa kafan Allah zai karbi tsawon ya kai ma ka mutu ba wanda zai rage sai Allah to a nan ne Allah zai tambaya ce limanin mulku yau ba mai ba da amsa to sai a yi nafhatul ba'd wa nufiqa fi suli fa idahum min al ajdafi ko yansilun da an yi busa kuma ta ƙarshe duk wanda yake kabari zai fito to Allah ya ce wa nufi sur wannan abin da ake nufi da ita ta fitowa ne domin ana magana mutuwa zalika yawmul wa'id wannan ita ce rana ta gargadi wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid kowace rai in ta tashi za ta zo tare da sa'iq mai kadata wa shahid da mai shaida anan wasu malamai suka ce as-sa'iq mai kada wannan ran da zai dinga kado ta domin an ce kullu nafsi kowace rai za ta zo tana tare da sa'iqun wa shahid me sa'iqun da shahid A saiq mai kado ta ko mai ta wa shahid mai mata shaida to kowace rai tana da wannan masu shaida wasu malamai suka ce a saiq mala'ika ne wanda zai dinga koro mutum shahid kuma aikin mutum ne za a tashe shi da sura ta mutum ya dinga binka dan shi zai je ma shaida a gaban Allah to kaga aiki dole a tsaya a gyara shi in dai shi zai tsaye tsaya ya ma shaida a gaban Allah ko ka gyara shi a kai ne za aka ce ka je ko ka aka ce waye shaidar ka wa za ka ɗauko shaida wanda kake tsoro ko wanda kake yarda da shi za ka je ka ɗauko wanda kuka taɓa faɗa da shi ne ko aure kuka nema wani ya kada kai aka ce ka nemo shi ya ma shaida Allah ba za ka ɗauko shi dan za ka ce wannan zai iya mun wani abu ko ko wata sana'a kuka shiga kuka yi jayayya da wani ko wata kujera kuka nema ka kada wani in an ce ka kawo shaida a kotu ba za ka ɗauko wannan gaskiya ma shaida ba to aikin ka ka san kuwa ba za ka ɗauko aiki mara kyau ka ce ma shaida a gaban Allah ba don haka aiki ne da mala'ika za su taɓo mutum Dan a ranar mutum ba zai magana ba yau ma tashhadu alaihim alfinatu wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malu zaka ko za ka yi magana ba za a barka kai ba fatar ka da hannunka da yatsunka da aikinka su za su yi magana su ne masu shaida a kanka da haka ba magana ka yi karya. a aikin zai ce a to kafar ka za ta ce to ai waje kaza da ni aka je ko wannan kafa rana kaza a lokaci kaza kun je kun tara hanya kaza kun karbi kaza kun kashe kaza kafa za ta faɗa to ya za ka yi da aka ce karya a jikinka ta kuma haka ta faɗa gaskiya ne ko a lokaci kaza mun je mun aikata kaza hannunka ya yi magana ko fata jikinka da kanta ma ta yi magana da kaga ai ba sauran kuma shaida ai shaida ta kare to wasu suka ce abin nufi mala'ika ne da aikin bawa su ne waɗanda za su taɗo mutum ranar tashi a kiyama waje a kullu nafsin ma'aha sa'ikun wa shadid wasu kuma suka ce a'a wato mai biyayya ne da mara biyayya za su su kai ɗin kai ne shaida kanka da za ka zo kama kanka shaida sannan kuma za a kaɗo ka wasu ka ce a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi da wani. amma zance na farko shine wanda ya fi karfi cewa mala'ika zai kaɗo mutum da kuma shaida da za ta ma mutum shaida shine ayyukansa وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا ai kai mutum baka san da wannan abun ba yanzu akwai wanda yake tsammani a cikin dama za a taba kawo shi da wannan abu akwai abin kai ma ka dade da manta shi ka aikata za a zo a fito ma da mutum ya riga ya manta a nan duniya ma tana abu ka manta kai wata rana sai kun haɗu da wani shi kuma wanda aka ma abin in na rashin kyauta ne wallahi bai manta zai ce wa da kai ne ka taba min kaza wani kai ka taba taimako na wani kai ka taba cuta ta to haka na ran kai zo da wannan aiki zai zo ya ma shaida za ce to ka kasance cikin kana akan wannan abin dan haka fa ka anka aka abinda kake ganin a yake a boye da kana ganin ba wanda ya sani to yau mun fito ma da shi fili da haka za a fito ma da komai fili ne ka gani fa yau yawma hadid da haka yau idan ka yana da kaifi babu yana akan idan nan da za ka ce abu kaza ba haka bane a'a baka shi da kyau ba kana mutsikewa yau idan ka zai ga komai da komai yanzu kamar yadda ake sa irin CCTV din nan irin kyamara din nan ta ɗaukar hoto a manyan shaguna da manyan ma'aikatu shikenan sai a samu wani mutum ana ta kallon shi ya shigo ya aikata wani laifi sanda aka kama shi ba ana zuwa a hafta masa ba ai ba a ƙaryata ba ko to ranar tashi kiyama haka za a ma mutum za a hutu da hotonka ce waje kaza ga abin da kai kaza waje kaza ga abin da kai kaza waje ka to za ka ce karya ne ai kamar yadda ba za ka karyata waccan ta kyamarar nan ta duniya ba to ka sani cewa masu kulawa na Allah maɗaukakin sarki sun fi na duniya tunda su babu ƙaramin abu da za su bari sai sun fito da shi mali li hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsana komai da komai faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara ko sharran yaro, ko ni karanta abu sai an fito ma da shi kaga shi sai dai Allah ya so ka da ra'ama ya kira ka ga ka gashi ya ce to ka san ka aikata kaza da kaza ba wanda ya sani sai ni to ba za a fito da wannan bana ya ce ma Allah ya ce na suturta ma. amma in ba suturar Allah ka samu ba da mayafi na Allah da kariya ta Allah to mutum ya shiga cikin halaka Allah ya tsare shi yasa a koda yaushe ake so kamar yadda na faɗa mutum ya yawaita tuba ya yawaita neman gafara ta Allah madaukakin sarki ba muna roƙon Allah madaukakin sarki abin da muka faɗa daidai ya bamu dadai shi wanda muka yi kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya yafe mana waɗannan kalmomi da muka ji su Allah ya mu iko amfani da su Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin tsarkakakkun bayinsa Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin bayinsa da ake yafe musu A wannan kwanaki masu albarka goma kashin goma na farko na wannan azumi da suna dab da karewa muna da kwana madaukakin sarki ayyukan da muka aikata a farkon su ya karba mana sauran kwanaki da suka rage muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yin bauta da abin da zai zama na sa, muna roƙon Allah madaukakin sarki amsa mana addu'o'in mu tuntunu da tashe-tashen hankula da kashe-kashe da zubar da jini da ake aikatawa a cikin wannan ƙasa muna roƙo ya kawo mana ƙarshen su muna roƙo Allah sarki ya mana maganin waɗannan masu aikatawa ba mu san su ba Allah ya san su ba abin da yake buyan ma Allah kuma Allah mai jin kiran wanda ya kira shi ne Allah mai amsa addu'ar wanda aka zalunce shi ne don haka muna ɗaga mu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki an zalunci bayinsa an cuci bayinsa an danne haƙƙin bayinsa masu aikata wannan abu muna rufa Allah madaukakin sarki albarkacin wannan ibada da wannan wata da muke cikinsa. da wannan rana a irin wannan lokaci Allah ya mana maganin su Allah ya kawo mana ƙarshen su Allah madaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen su idan akwai wasu waɗanda suke ɗaukan ɗawainiyar wannan abu da ake Allah ya tozarta su Allah ya fasa su Allah ya Izginantar da su Allah ya wulakantar da su Allah ya hana su cimma manufofinsu wannan ƙasa Allah ya ƙara mana aminci da zaman lafiya wanda suka rasa rayuwarsu Allah maɗaukakin sarki ya musu rahama wanda suka rasa dukiyoyinsu a cikin wannan tashe-tashen hankula Allah mayar musu da abin da ya fi alkhairi waɗanda kuma suka shiga cikin tashin hankali Allah ya amintar da su Allah ya cire musu wannan tsoro abubuwa da aka bata Allah madaukakin sarki ya bada ikon a gyara su muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mu magabatan mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya albarkaci ƴaƴanku da zuriyar mu gaba daya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mana damuna ta zaman to mai albarka yan kasuwar mu Allah albarkaci kasuwancin su matafiyan mu Allah ya tsare musu hanyoyin su ma'aikatan mu Allah madaukakin sarki ya kare su ya tsare su muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa rahama da yantawa da ake a wannan wata Allah ya lullube mu da su gaba daya ina roƙon Allah madaukakin sarki kar watan nan ya fita face an mana gafara face an yanta mu face an karba ayyukan mu rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin allahumma hadina fi man hadayta wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'tayt wa qina wasrif anna sharra ma qadayta innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yuzillu man adayt wa la yadhillu man walayta tabarakta rabbana wa ta'alayta laka al-mulku ala ma qadayta wa laka الشكر وأنا ما أعطيت اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم ولم ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا رفعنا إليك أكف أيدينا يا رب العالمين اللهم إنا ضعفاء فانصرنا اللهم إنا ضعفاء فانصرنا اللهم إنا ضعفاء فانصرنا اللهم إنا فقراء فابننا اللهم إنا فقراء فأبننا اللهم إنا فقراء فأبننا اللهم إنا خائفون فآمنا اللهم إنا خائفون فآمنا اللهم إنا خائفون فآمنا اللهم آمنا في بيوتنا وفي طرقنا وفي جميع حياتنا يا رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام أو المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحله واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم هذا الدعاء منك الإجابة وعليك الكفلان ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين